yau sha uku ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da da da ɗari arba'in bakwai hijiriya wanda ya dace da biyu ga watan uku shekara ta dubu biyu da da shida 2026 miladiya ga a masjidin ansar kumo akwai lokal gamban jihar babban nigeria don ci gaba da gabatar da karatu na iyaye mata a wannan wata na ramadan wanda muke yi da shekara-shekara yau in allah ya sa yadda za mu yi karatu ne a kan abin da ya shafi wato mutuwa da kuma takaba mutuwa da takaba na ce mutuwa sai na duk kun yi shiru kowa sai tana zazzare mai ido saboda ba ka san labarin mutuwa to na farko dai a mu musulmi ne dole mu yadda da kaddara abinda Allah ya dora mana da abinda Allah ya mana shi daidai ne kuma Allah da ya bar mu muna rayuwa a duniya ya ga cewa shi ne ya fi mana alheri haka kuma idan ya ɗauke mu ya cire mana numfashi muka mutu aka kai mu aka binne mu to shi ma ganin damarsa ne yana ganin hakan shi ya fi mana da kamar muna imani kuma muna yarda da duk abin da Allah ya mana mai kyau ne fatan mu dai Allah ya mana zaɓi mai kyau Allah ya ce kullu nafsin za'iqatul maut kowace rai za'iqatul maut sai ta dandane mutuwa Allah ya amfani da kalmar azzauq azzauqu ana nufin ɗanɗana. kamar yadda yake ce ta aiwa ya dandane azaba ka aiwa ya dandana kudarsa to Allah ya ce kowace rai a cikin ku sai ta ɗanɗana mutuwa to ita kuma mutuwa malamin suke bayani suka ce ɗaci ne da ita mutuwa ba ta da daɗi ɗaci ba abin da ya kai mutuwa ɗaci abin da ya sa ba a sani ba saboda ba wanda ya taɓa mutuwa ya dawo da wani ya mutu ya dawo um, ya zo ya mana bayanin irin ɗacin da ya ji to da mun shiga tetayenmu da mun shiga hankalinmu to kowa daga cikinmu ya kamata ta rinka tuna cewa akwai wannan ranar a gabanta ba maganin yarinya budurwa karama mai karamin shekaru ki duba su ga irin kinan da suka mutu ba maganin ni yanzu ko aure ma ban yi ba ai ba zan mutu ba mashin ma zai iya buge ki ki mutu ba maganar a jariri ya ce ita wannan yar firamare ne ma yar karama ne nawa nawa ne ciwon taifoid da malaria ya kashe kanana da wanda tawa tsofaffi kan ya kamata a kullum ma sun hada kayansu da faggonsu a daure kawai suna jiran me zai faru Allah ya rufa mana ciwo Allah kare mu Allah ya sa mu cika da imani yawanci na mutuwa shine yake sa mutum ya gyara aikinsa ya gyara alaƙarsa da Allah mahalicci ki aikata farillar da aka ɗora miki ki daina fashi ki kula da nauyi da yake kanki barkar ita ga. ki rike mutuncinki ki ki rike kimanki ki kar karki zo kuna rikici da mala'iku tun a cikin kabarinki ba za ki iya faɗa da mala'iku ba sun fi ƙarfinki. kuma ba za ki iya jure wa wutar Allah ba ta fi ƙarfinki kuma ke mace ya kamata ki gane ta ina ake samun aljanna ta ina ake samun aljanna cikin hanyoyin samun aljanna akwai yin aure da zaman auren da kulawa da dokar auren ko da daɗi ko ba daɗi duk macen da ta ɗauki aurenta a matsayin ibada ne sai ta haƙuri da damuwar miji sai ta haƙuri da rashin kirkin miji sai ta haƙuri da talauci sai ta haƙuri da bukata ta kai zuciya nesa ko an bata mata rai in ta tuna cewa duniyar ma nawa take wannan mata ita ce mai cin nasara a cikin aurenta yanzu waɗannan dattawan da suke kusa da ni kun gan nan masu kallon kwanar dukkan su sun yi aure ku ba yi aure ba da yawan ku to amma sun yi auren da ya ga sunan dai kun gan su kuma da yawan su mazajen sun mutu kaɗan ne wanda suna da nishi a ciki amma suna rayuwa to haka ke ma wata ran zaki ne amma dai ƙarshen cika cika cik ƙarshen cika cika mutuwa tana da zafi idan an yi maka ita musamman na kusa da kai in rasu ko miji ko uba ko uwa ko ɗa ko ɗiya ko ƙawa ko aboki mutuwa tana da zafi ɗaya daga cikin wannan suka mutu maka kafin ka dawo hayyacinka za ka daɗe wani lokacin abin tasowa yake in yi taso sai ka kasa bacci to wannan fa ba shi ne ma damuwar ba idan mutum ya mutu kan in ya je wajen Allah kan menene zai tarar da shi shi ne matsalar in ya mutu in ya je wajen Allah me zai tarar da shi to shi ne tashin hankali wani yana mutuwa a sa'a ya mutu a sa'a Allah ya taimake shi mala'iku sai masa lalai mara ba kamar yadda yau idan ka mutu ko idan ka zo wani wuri za a tarbe ka tarba ta mutuntawa da kimantawa wala a cikin mutane akwai waɗanda idan suka mutu mala'iku lalai mara ba suke musu sun da zuwa kin ga wannan an ci sa'a amma fa akwai wani kan in ya sauka da bala'i yake sauka ko da bala'i take sauka da tashin hankali yake sauka to mai kokari mu gyara alaƙar mu da Allah mahalicin mu don mu zauna lafiya da shi a kiyama wanda zaman kiyama ya fi zaman duniya zaman duniya da jere ne duk 'yan shekaru ne nawa 60-70 a amaru ummaci ma bai na 60 ila 70 amma lahira har abada ne zaman lahira har abada ba iyaka ba rana za a yi ta zama ne kawai har Allah ya tada kai babu wani ba wata rana kawai an gama idan mutum ya kuskure ya je fada wannan yanayi na har abada mai tafi a sa abu aka sashi a wuta aka ci shi dan wuta ne dan khalidi da biya abada ayya shiga wani. haka wallahi yana da kyau mu yi kokari mu mu yi wa kanmu fada mu ja kunnen kanmu mu ji tsoron Allah mu kiyaye dokar Allah kuma mu bi hukunci da shari'a ta cin faɗa mana akan menene Allah yake so mu yi mu yi me Allah baya so mu yi mu guji wannan abu an waito cewa a ƙarshen duniya idan Allah ya kakashe duk wanda zai kashe saura mala'ikan mutuwa to Allah zai ce wa mala'ikan mutuwa kai mala'ikan mutuwa ka ɗauki ran kanka da kanka ka ɗauki ran kanka da kanka shi mala'ikan nan in ya zo zai ɗauki ran kansa da kansa zai ji zafi mara daɗi fitar ya ubangiji da na san haka rai yake da zafin ɗauka da na sauƙaƙa wa mummai lokacin da na zo ɗaukar ransu da na san haka ne to shi ma ɗin sai an ce ya kiran kansa da kansa yanzu za mu zo mu biyan mutuwar daki-daki mutuwar miji hajja indo talatu kandi maimuna aisha zainabu ba lami kada Allah ya rarrabe ki da mutuwar miji wani lokacin zafi da ciwon mutuwar miji wani lokacin ya fi mutuwar uwa da uba ƙwarai musamman mijin da ka daɗe da shi ya tara maka nauyi da 'ya'ya ya bar maka gajiya kuma aka ci rashin sa'a bai bar wani abu na duniya ba a lokacin za ki gane cewa mutuwa tana da zafi an mutu an bar miki tarin 'ya'ya kina rayuwa a cikin al'ummar da ba ta da tausayi an bar maki 'yan mata gandan gandan duk sun girma kowa aure take so ba ba ba maganar aure ba abinci da za a ci a tsira babu to a ranar za ki gane cewa kai mutuwa tana da ciwo ki kalli 'ya'yan nan cinkus ke ba ki zubar da su ba ke ba ki addu'a ke ma ki mutu ki tafi ki bar ba ke ba ki gudun hijira ki kyale su ba kuma ba su san kowa ba sai ke duk wacce ta je ta dawo mama abinci mama abinci mama kuma ba ki da na safa ballanta na rana na dare kam Allah ke yana to mutuwar miji ya faɗi ya mutu ya bar maka nauyin iyali kuma kana rayuwa a cikin wannan al'ummar da take da ƙarancin jin kai da tausayi abu ne mai ciwon gaske na sha faɗa ina maimaitawa da mutanenmu sun san me suke yi kai tsaye da malamai ba su ita kumfar baki suna musu wa'azi akan muhimmancin taimaka wa mata waɗanda aka mutu aka bar musu yaya ba to amma ba su ake taimako ba ba a ma san da wahalar da suke ciki ba wallahi yanzu aka mutu aka bar miki maraya ko marayya kudin makarantarsu kawai ya ishe ki bala'i yanzu makaranta ɗaya da za ka kai yaro ɗaya in aka shimfiɗa miki kudin makarantarsu a tam na ɗaya a tam na biyu a tam na uku ga shi sau uku ake biya a shekara sai kin ɗora hannu a kakin gudu yaro ɗaya ma ba za ki iya biya masa ba ballantana kuma a ce yara bakwai takwas tara goma yau in aka jarrabe ki ga 'yan mata ga manema amma babu yadda za ki aurar da su ba baƙin ciki da damuwa irin uwa ta tashi ta ga yara kantan kantan ƴan mata a gabanta amma ba ta yi auren da su ba kina al'ada suna al'ada ta miki fitina wata yarinya ta kira ni ta ce malam a taimaka mini an saka aure na an daga an daga saka aure na an daga dagawa an daga an daga ya fi sau bakwai ana daga saurayin ya ce ya haƙura shi zai je ne mota me ya faru ba da uba ne mama na kuma ba sana'a kuma akwai ƙanne na da yawa ba ma aikin komai yau fa an waye gari su yarinya fa ita za ta je ta yi wa aikin ƙarfi ba yarinya maraimiya budurwa ita za ta je ta yi aikin ƙarfi ta nemo abin da za a ce ta ciyar da uwarta da ƙannanta masu ɗan ƙoƙari ne a cikin kuma Allah ya sa kafarta tana da kyau hannunta yana da kyau ta iya ɗinki ana kawo mata ɗinki tana ɗan samu ta ciyar da uwarta ta biya kuɗin makarantar ƙannanta ta su yi hijabinta da 'yan takalmar ta fita budurci ran da aka aurar da ita ta tafi da ɗan kekenta wa zai ciyar da ƙannanta da uwarta amma fa a tsarin gwamnati babu wani tsari na taimakon irin waɗannan 'yan mata to bincike ya nuna mana da yawa daga cikin dalilin da yasa ake samun zinace-zinace suna yawa 'yan mata da ake mutuwa a tafi a bar su ba mai ɗaukar nauyinsu don haka in sun shiga matsin rayuwa sai su rinka ba da mutuncin su don samu abin da za su ci su shan ga yarinya budurwa tana bin ɗakin samari tana karɓan wanki tana karɓan jerun wandunan samari tana wankewa tana karɓar rigunan samari tana wankewa mace budurwa tana wanki da goma. a birane yanzu yarinya budurwa za ki gani makaho kin ga makaho da ke gani yana bara wallahi makaho dai sai ki gan shi da yarinya budurwa guda uku kyawawan 'yan mata guda uku wata ta ɗora kafaɗar hannunta akan kafaɗar ɗaya ita ta juna ita mata juna ga makaho a baya na ce wannan wani irin abu wani ce malam ai ba magana ya zama kafu ake ba su kansu suke tallan kansu saboda dan zagayen da suke duk inda ake fakin din mota danja mota tana jiran danja to in sun je su ukun nan a dan kalle ta wani ya ganta ya ce kawo lambar wayarki to a dan abin da ba suka samu makafa ya samu ba shine za a je a katance na a saci na sata makafa tun da ba gani yake yi ba a dunkula masa abin da za a dunkula ba sauran su je su raba ku lura da kyau yanzu za ki ga makafi ba da ɗan jagora ƙarami yake da yanzu 'yan mata ake samu budurwa sosai za ga tana bin makaho ko wanda wanda baya gani ko misali kuma ba ma kwaya ɗaya ba ba sai ki ga biyu sai ki ga uku a wani wurin idan mota ta tsaya har goge mota suke kana tsayawa sai yarinya budurwa ta ɗauko zasta da tsumma ta ta gogewa alaji Allah ya kiyaye hanya Allah ya tsare hanya wallahi wannan duk a birane akwai watakila kunan za ku ga abin bako ne amma a birni duk inda ake gosulan mota duk inda titi yake taruwa mota ɗaya biyu sai ga yarinya budurwa ta zo ta ɗauki tsumma tana gogewa tana gogewa wallahi ina takaicin wannan abun a ce ta muna rayuwa irin wannan a ce ba za mu iya taimakawa waɗannan yara a cikin unguwanni mu rufa musu a ba waye zai yadda a ce ya mutu yarsa ta zo tana wannan abun. to ba taimako gwamnati ba taimako yan siyasa ba taimako masu kuɗi sun boye kuɗinsu malamai masu wa'azi da da'awa kuma taimakonsu da tunaninsu ba akan wannan abu yake ba akan wani abu ne daban wallahi masifar da 'yan mata suke ciki wanda ake mutuwa a tafi a basu to uban ma yana raye ma nawa ne wata cewa ta yi baban na yana raye amma mun yawa ya tare ya gansu a tare ce kun ga ni ubanku ne ina son ku ina ƙaunar ku amma wallahi ban da halin aurar da su duk saurayin da ya zo neman ku ku gaya masa in yana da yadda zai iya zai muku komai ni ban da shi na gaji na gaji ya faɗa ƙararin shi wallahi ba zai iya aure. ina zai iya sayan kuɗin gadau dubu ɗari kaza mutumin da ko dubu talatin baya gani a wata to Allah raba ki da mutuwar mace shi yasa kun ga matan nan kun ga masu sana'an nan waɗannan mata masu ɗan kashe-kashen nan wallahi ko yanzu ina ina ina tafiya ina musu addu'a ni ce to sun rufa kansu a asiri wallahi duk wacce ta samu dama a cikin kutai sana'a za ta rage wa kanta da ta nemi izinin mijinta ta shiga ta shari'a a kare dokar Allah a nemi kuɗi a ɗan gida ne za ki ɗan alanda ne Za ki rinka sayarwa a'a kosai ne a'a albasa ne za a rinka zuwa saya A manja ne a'a ɗan kwalin da takalmin yara ne yan kito kito ki rinka sayarwa a'a wane ne zobe ne a'a yan kulle ne duk abin da daga za ki samu kwabo da taro a'a dinki ne za ki rinka yi a'a saƙa ne a'a menene a'a kitso ne za ki koya kitso original mai kyau a'a lalle za ki koya ki rinka bi gida gida kira yin lalle ki lalle a baki yan kuɗin ki soki a jikan ki fita wallahi ya fi miki addini ko ya haƙuri dole in rayuwa ta canja mu ma wa'azin namu ya canja mu gaya muku yadda za ku rayu saboda mutuwan auren ya yi yawa ni wallahi ba zan zauna ba ni wallahi ba zan iya ba baya iya ci da ni yunwa ta kore mu yaran mu ba lafiya kullum ciwon yunwa ba abin da za a yi kaza kaza kaza shi kuma a ce to ya zai yi aka Allah ya kaddara masa ai dan shi talaka ne ba a san sa ana gudun sa ana kyamarsa ni wallahi maman ummi ina fatan ki to amma ya zan yi shi ba sana'a ke ba sana'a namiji ya zo kwanta miki a gida bai da aiki sai bacci in ya ga din ran da karfe 12 ta kusa sai ki ga yayi juyi wajen sau 12 yana nufin yunwa fa yake yana so ya tashi ya ci na rana kuma babu sai kun canja tunani gaskiya Allah ya samu dace kuma ku rinka haɗa kai kuna haɗa ƙungiya kuna yin business kamar yanzu idan ɗaya a cikin ku ba ta da jari to a samu ƙawaye a milai wannan ta kawo dubu goma wannan ta kawo dubu goma wannan ta kawo dubu kaza a haɗa a yi jarin awara ana soyawa a wancan ta kawo dubu talatin wannan dubu arba'in a buɗe jari wata ta rinƙa ana juyawa an samu riba a raba riba dole sai an waye gari ana wannan a wata ɗari za ta kawo wannan ɗari za ta kawo a kaji za ku rinka siya a anguwa ana siya a dabbobi a a waye da sauransu ku rinka yi Allah ganar da mu to macen da mijinta ya mutu ya za ta ce ta yi haƙuri ya ta haƙuri ta haƙuri ta kai zuciya nesa kuma ta rungumi ƙaddara yanzu za ki san za ki yi rayuwa in mijinki ya mutu shi shine ta kama. yanzu zan yi magana akan takaba abinda ake nufi da takaba yau wannan bawan Allah kullum kuna tare da shi dare da rana kin wayi gari ya mutu wata ɗaliba ta ce malam muna kwance da bawan Allah nan kurin ina juyawa sai na ji mutumin nan yana wani irin numfashi kwarar ta ce numfashin ba irin numfashin mutane ba na kalle shi kuma na ga kamar bacci yake numfashi da ihu ihu a cikinsa na girgiza shi na girgiza shi mutumin nan bai tashi ko ce wannan wani irin bacci ne ta ce na tashi na nemo ruwa in ba shi ruwa in ɗaga shi in ba shi ruwa na ɗaga shi sai dai na ga jikin ya mutu ta ce wallahi da ya wani jan wani numfashi ya ja da ƙarfi kawai sai na ga duk jikinsa ya sake sai na ji ba numfashin gaba ɗaya ya daina ta ce yanzu baban ƙwanƙwai baban wani mutuwa ka yi kadde mutuwa ka yi ita kadai take ta mutu a ɗaki ta ce wallahi haddari ya waye ashe mutumin na mutuwa ta ce malam ba zazzaɓi ba ciwon kafa ba ciwon ciki ba ciwon zuciya haka kurin iya cikin bacci mutuwar aka turo aka zare ran nasa da ƙarfi ta ce malam ban taba jin bala'i a rayuwa ta irin wannan ba ta ce tashin hankali na ni kam da safe ma na tashi kishiyoyi na ma ni na kasa yi musu bayani ma ne zan ce musu ana jiran miji ya taso a zuba bai tashi ba na ce na shiga uku kar a ce kashe shi na yi kuma kin san sai da aka yi haka ƙwarai kuwa ta zo ta gaya su ta ce wani fa ya rasu ce kamar ya ya rasu lafiyarsa ɗalau kamar yaya ya rasu kuma mai kuɗi ne ta yaya ba mu gane ba ya rasu kamar yaya bayan an yi zama makoki an yi kaza sai gashi an kafa kwamiti za a bincike sai aka yi ya mutu haka ake yi yanzu warin kuwa sun kika kuskura miji ya mutu a hannunki ko ya ɗauke ki kun je ƙasar waje ana jinyarsa ya mutu a hannunki wasu marasa yadda da ƙaddara wallahi an ta bincikawa to a dai bincika duniyar nan ba yadda watakila ma ta ɗauki cek ɗinsa ko atm ɗinsa ko kaza ɗinsa ko wai a barki kin shiga uku ki ta dogon bayani ya ce faɗi ya mutu ciwon mutuwar miji shari'a ta kafa muku wasu dokoki shine zan yi bayani a kai ta kaba yanzu ban zo maganar mutuwar kuwa ba yanzu ina magana ne akan mutuwar miji ke in mijinki ya mutu ki ji in kuma bai mutu ba dai zai mutu in baki aure ba ma dai zaki to a rike magana ne akan takaba shine tarkul mar'ati zina والطين وغيرهما مما كان jima aw al أو fi al-khutbah menene ta kaba da zarar mijinki ya mutu to ki daina shaba kwalliya yanzu ina bayanin ma'anar ta kaba a daina shafa kwalliya idan mai gida ya mutu a daina shafa turare idan mai gida ya mutu da kuma duk wani abu da zai sa namiji ya ganki ya yi sha'awa haram ne bayan mijinki ya mutu ki yi shi kamar yin lalle na kwalliya da ado kamar gyaran gashi da yin kitso mai kyau kamar shafa gazal da jambaki kamar saka matsatsun kaya designers kamar saka takalmi mai tsada saka zobe da sarka ko na zinari ko na waninsa duka wani abu da zai nuna kin caɓa kwalliya da ado wadda har wani zai ganki sha'awa ke da mijinki ya mutu yana kwance a tsabari me ya kai ki na ramba da jambaki da gazal? me ya kai ki na kaiwa a miki wani kitso mai tsada ki tsefe kanki kawai ki bar shi haka sai kin yi wata hudu da kwana goma za ki wanka da sabulu amma ba mai ƙanshi ba za ki goge bakinki da brush za ki shafa mai amma ba salim amma har kwalli da mace za ta sa ai kwalliya ne da ado bara a saka Jan baki da gazan bara a saka turare ko da naku na mata ne bara a saka ko turare ne wanda za a saka na kwalliya da abu ko turaren wuta ne malamai suka ce sai dai in wurin yana wari ne ake so a kori wari turaren da za su a kori wari amma ba don ado da kwalliya ba dukkan abubuwa na fantamawa da kulewa da morewa na rayuwa ku haƙura masu ƙaton talabishin ƙaton talabishin da ake kallo shi ma sai an yi taka a wata bayar Allah ta kira ni Kana cewa malam mijina ne ya mutu tun daga naji tana tambayar mata ma da wani gaskiya shi me damuwar ki Allah ji ɗansa shi ni wallahi matsala ta yanzu malam sai na yi wata hudu da kwana goma ba zan kalli fim ba wallahi ni aka tambaya yanzu malam na yi wata hudu da kwana goma ba zan yi kallon fim ba wannan matar dan dai waya ta mu na ce da muna kusa da ke wai na ce yanzu baiwar allah mijinki ya mutu ba tunanin kwanciyarsa a kabarin kike ba ke fim din da ba kya kallo ne ya dame ki wai yanzu ma yanzu haram ne in kulle fim in kalla to ya za ka yi inda kana ba da fatawa kan komi ma sai an tambaye ka wani abun kamar ka kai duka wani abun ka yi kamar ka yi kai zagi ko ka rasa yadda za ka yi haka da ƙyar na jawo hankalinta tana ta ajiyar zuci ita ba cewa ta yi masa addu'a Allah da kansa ba ba haka da matsala ita kawai damuwar ta shi ne kuma yanzu malam ko kasuwa mutum da zai je dan siyayya ba yanzu malam idan ana biki dan anko din nan da ake yi tsawayen ka yanzu malam ba za ka fita ba mutum yayi wata hudu da kwana goma ita ma gani take ma hukuncin da Allah ya shafa din an cuce ta an zalunce ta almurarrabatu bil khutbati duk abinda mace za ta iya yi wani ya sha'awa ta neme ta da aure to ba a yi tunda ai ke kina ta gaba, ke ta gaba me ya kai ki na yin kwalliya da ado da wani mijin zai ganki wataƙila ya ce ai mijinki ya mutu bari ya neme ki ya kamata da an ganki a ga babu alamar kwalliya ba ta sha'awar aure yanzu ko da ku kina da wanda yake son ki iyaye na mata Allah ya rufa mana asiri ku ce amin na rinde muku da Allah ɗaya kusan me yake faruwa yanzu wallahi yanzu idan mace mijinta ya mutu kin san akwai wanda take ta matsu a ƙage take ta matsu ta gama ta gaban nan ta sake sabon aure musamman in mai rabo ce rabon naku irin na mata na farin jini musamman idan mijin ya ɗan bar wani abu wani kan wani zaki ga ana ta mata aiki tana Allah Allah ta gama yanzu ba fashi ake tunani ba shi na sha tausayawa maza ina cewa maza duk wanda ya tsaya ya kashe kansa yana ta hauka akan mace yayi kaza yayi kaza kai baka ba Allah ba ka kana bin mace ta sa kana tafiya kana ta rashin hankali ranar da ka fada ka mutu wallahi wata hudun da za ta jira ka ma wallahi jira ta ya mata yawa kana kabari ana dukanka kana cin azabar kabari matarka tana buɗa ta yi sabon aure abin da ke faruwa kenan Allah Allah kuma yanzu abu na gaba wai saboda lalacewar ɗabi'ar matanmu saboda ba zuwa makaranta ko kuma ana zuwa amma da son zuciya kun san yanzu idan mace ta gama ta kaba har taron biki ake yi har invitation ib ake turawa har anko ake yi na bikin ta kaba anko ba na bikin ta kaba saboda rashin kirki a dafa abinci idan yan gata ne a siyo kaji sosai a yi taro a zo a yi ta mata murna muna miki murna an fita ta kaba alhamdulillah ashe an fita ta kama tana murna tana jin daɗi kina murna mai gidan ki ya mutu kin fita za ki hau layin zawarci wata in ba ta a ranar da ta gama ta kama za ta kira masoyin nata ya zo su buga hira da daddare kuma a gidan mamacin wata ta zo za ta yi auren 'ya'yanta suka suka ce hawa mama hawa mama ai akwai kunya ai ana barin halal ba dan kunya ba haramun ta ba amma suna ganin is too early ba laifi ta ba amma suna ganin kamar akwai jin nauyi ga mu nan gandan gandan muna ganin ki yanzu baban mu ya mutu ko shekara ɗaya bai yi baki shigo mana da wani namiji ya zo yana kwana da ke a gidan nan muna kallon sa wani yaron da zuciya ta ɗauke shi ya ce to wallahi ba a gidan nan ba sai dai ki tafi wani gidan to kin ga abu ya lalace na'am ba laifi ba ne kina gama ta kaba ke aure ki fahimce ni amma fa ki zama mai siyasar rayuwa kina da 'yan mata a gabanki kina da yara samari a gabanki sun girma sun san in an yi auren nan me ake yi za su nuna cewa wannan wace irin uwa suke da ita ba ta ma damu da ubansu ba ita kawai sha'awar duniya da idame ta kurin ta yi aure ki auro wani namiji ya shigo ku keɓance da shi ubansu ya mutu ga yaranki 'yan mata suna kallon ki kun shiga daki ku rufe ga yara samari gan dangane suna kallon ko za a yi din a dan yi dabara a dan daga kafa a dan yi hikima ko a canza gida ko wani abu makamancin wannan dai wannan dai ya rage gare ku dai amma fa a fahimce ni ba cewa na yi haram ba ne akwai abin da halal ne amma sai ka duba abin da idan ka yi shi da zai jawo maka matsala a cikin 'ya'yanka da gidanka ba akwai matar da kan 'ya'yan ma hana ta auren suke suka ce mama wani auren da zaki ƙara ya isa haka ita kuma tana bala'in son ta yi aure 'ya'ya kuma sun ce ba ta yi ba akai ta buga malamai ana neman fatawa to yanzu ya za a yi ya za a yi to ta fi su gaskiya da tana son aurenta kun suna ganin gwamnati ta tsaya ta kula da su a auren da yan matan nan a yi kaza kai mutuwa ne ba ta da daɗi Allah gyara Allah sa mu dace to ta takabar wanda mijinta ya mutu shin takaba din nan dole ne ko ba dole bane kula ta ba dole ne ko ba dole ba ne mustahabi ne ko ba mustahabi ba kuma kwana nawa ake yi na farko dai iyayena mata ku sani ta ba dole ne duk wanda mijinta ya mutu komin talaucinsa komin rashin mutuncin da yake mata ko dukanta yake ko zagi ko ya mutu sai ta yi mai takaba za ta masa wata hudu da kwana goma ba kwana arba'in ba kamar yadda wasu ke faɗa a wata hudu ne da kwana goma cikin maganganun malamai ina fata ana fahimta kwana goma kuma dare da yini ake nufi ashirata ayyamin bilayali hinna dare yini dare yini dare yini dare yini dare yini kwana goma Allah ne ya faɗa a cikin alkur'ani cikin suratul baqara aya ta 234 والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة waɗanda mazajensu suke mutuwa a cikinku su zauna su zaman ta kaba wata hudu da kwana goma in ji Allah hadisi ya zo ingantacce daga zainab ibnatu abi salama zainab yar gidan abi salama yar ummu salama amma wanda ubanta abi salama wanda shi ya fara aurenta kafin annabi ya auri ummu salama tace ta ji ummul ummul mu'mini da ummu salama uwarta kenan tana cewa ja'at imra'atun ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqalat wata mata ta zo wajen manzon Allah ce take cewa ya rasulullahi inna ibnati tufiya an hazawjuha ya manzon Allah ina da yata da mijinta ya mutu wannan uwa ce ta je gidan annabi tana masa tambaya saboda yatta mijinta ya mutu wa qadishtakat wato ainuha afadakhuluha ha ta yana ciwo ya annabi idan yana ciwo za mu iya sa mata kwalli za mu iya bata dama duk da mijinta ya mutu Tunda kwalli yana maganin ciwon ido ga kuma mijinta ya mutu za mu iya barinta ta saka kwalli annabi ya ce la la la kar ta saka kwalli kar ta saka kwalli kar ta saka kwalli wannan yana nuna mana cewa ashe idan mijinki ya mutu ko kwalli ba za ta sa kuma kin ga fallar ne wannan idan nema ma yake ciwo amma annabi ya ce kar a sa kwallon ko idan yana ciwo sai dai a nemo wani magani ya kamata mata ku rinka zuwa makaranta kuna zuwa islamiyya kuna sauraron wa'azi amma ki ga babbar mace da wadata da arziki mai gida ya bar mata abin duniya a hannu amma takaban ma bata iya ba ki ga mace tana takaba ta caba kwalliya ta zauna hajiya an zo gaishe ta sai kanshin tunani take yi ta ramba da kwalli ta saka gazan da jambaki jahilci ne wannan annabi ya yi faɗa ya ce kar a yadda an sa mata kwalli a bari ta kwalli da Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce inna ma hiya arba'atu ashhurin wa ashira. ba na ce ku kunna injin ku bar shi ba a ne ku daina koda koda an kawo ta ku kunna injin kawai yanzu za mu tashi a mutanen garin na akwai son kuɗi da an dawo da nefa sai a kashe inji ku dan bar mana shi awa ɗaya mana annabi ya ce ke wata hudu za ki yi da kwana goma ki haƙuri ba za ki saka kwalli ba har wata hudu da kwana goma da aka duk wanda mijinta ya mutu aiki ya same ta sai ta kula sai ta kiyaye yanzu daga kwalli kawai aka fara abu na biyu abinda za mu gane ashe kwalli a shari'ar musulunci yana daga cikin abin da mace za ta rinka sawa ta yi wa mijinta ado wata mata ta ce malam Allah ya sauwaƙe mata yanzu sun lalace me faru ta ce mata sun lalace yanzu mace za ki ga a gidanta a ɗakinta ba ta da kwalli mata ba sa sa kwalli yanzu da ne ake damu da kwalli in kin ga mai sa kwalli sai tsohuwa ya za ta idan tsofaffin ya fi ku gani yi kwalli ana na namiji da shi kwalli ana kwalliya da shi kin ji aka ce kwalli kwalliya amma sai kika ɗakin mace ba kwalli sai shegen gulma da surutu gulma dai kan kuna da gulma da aka ba za ki sa kwalli ba idan mijinki ya mutu wannan shine ra'ayi na da yawa daga cikin malaman musulunci daga su akwai imam ibn Qudama da ibn al-qayyim Allah ya yarda da su gaba daya ibn Qudama babban malami yace ajma'atul umma ko ajma'a ahlul ilm malamin sun yi ijma'i ala anna iddatul hurr al-muslima ghayr zati al-hamli min wafati zawjiha 14 wa 10 duk malaman duniya sun yadda sun yi ittifaki cewa duk matar da mijinta ya mutu ya ba baiwa ba ya ce kuma ba wai ciki ne da ita ba don zan zo ne bayanin menene ta kabar mace mai ciki amma ina magana akan duk matar da mijinta ya mutu ba ta da ciki sai ta yi kwana hudu da kwana goma sannan ku kula matkulan biha au gairu madkhulin biha shin wannan matar mijin ya taba saduwa da ita ko bai taba saduwa da ita ba ta tare ko ba ta tare ba kin san ana tambaya wallahi tallahi an daura aure amma abin nan kaza kafin ta zo ta tare ana shirye-shirye mijin ya yi tafiya sun je ɗaurin auren wani abokinsa kafin nasa ya ji ya faɗi ya mutu shin matar za ta yi mai ta kama ko ba za ta yi ba za ta masa ta kaba zan maimaita duk matar da mijinta ya aure ta bai taba saduwa ta kwanciyar aure da ita ba ko bai taba alaka da ita ba in dai an daura aure to sai ta mai ta kaba kwana wata hudu da kwana goma wanda aka taba kwanciya da ita kan damar ita ce min babu aure sannan abu na gaba yar ƙaramar yarinya da aka yi aurenta ba ta balaga ba ƙaramar yarinya da aka aure ita ma sai ta yi ta gama ƙwarai kuwa ko ɗan shekara shida ne miji ya aura ko ɗan shekara bakwai ne in ya halatta ya aure ta a haka ko ‘yar kaza ne ya aure ta duk ƙarancin shekarunta in dai an ɗaura mata aure da miji to sai ta yi ta ta balaga ko bata balaga ba saboda su a can a da ana iya auren yarinya karama mata balaga kuma ta balaga a gidan mijinta duk ba wani abu bane ta girman girmanta a gidan miji akwai wanda ma mijin ne yake renonta a sa ta cikin yaran gida kurin a ta ba ta abinci ta ita ci a ta aikanta amma sai a lullube ta sai ta girma ta fara wayo kuma sai a ce ga faɗa kinki amma da ta tashi da yaran gida duk ana yi da lokacin da ake zaman lafiya ba fitina yanzu kan ka kuskura ka je kawo wayar karamar yarinya ta hada ta da yara ta girma ka ce ita matar ka ne tab ai ta zarge ka da mali ma ba za a ina za su yarda ba saboda Allah ya ce Nabi ne na tawfona minkum wa yadruna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashirin mu ashirin. manzo Allah ya ce la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tahidda ala mayyitin fawqa salasin bai halatta macen da ta yi imani da Allah da ranar ƙarshe ba ta yi ta kaba ga wani mamaci in ba mijinta ba Samar kwana uku illa ala zaujin arba'ata ashirin wa ashira sai dai mijinta ne za ta yi wata hudu da kwana goma abin da ake so a ce da ke duk duniya ba wanda ya cancanta a yi masa ta kaba a yi wata hudu da kwana goma ba a kwalliya ba a ado ba a kada, sai miji shi yasa na gaya miki mutuwar miji wani lokacin ta fi mutuwar uba dan ko ubanki ne mutu iyakacin takabar da zaki masa fara uku ne iyayenki ya mutu iyakacin zaman rashin kwalliya da rashin ado da rashin saka kwalli da rashin kaza iya fara uku ne, bai halatta kiwon wani namiji sama da kwana uku ba inda ba mijinki ba ku duba tarajar miji ku duba matsayin miji da ɗaukakar miji akwai wasu malamai za ku iya ji wasu suna magana akan ai ba dole bane yi ta kaba wannan maganar ba ta da inganci sam sam ba ta inganta ba cewa ba dole bane yi ta kaba kuma hadisin da suka kaba hujja da shi la yasbutu bai tabbata ba ba hadisi ne ingantacce daga manzon Allah ba sallallahu alaihi wa alihi sallama sannan sai yi wa wani wanda ba miji ba ta kaba shi kan na muku bayani karki yadda yayanki dan ya mutu a ga kin yi wata daya ko sati biyu wai kina cikin fushi baki kwalliya baki wanka ba baki sa turare ba ya halatta ki saka sama da kwana uku in dai kwana uku ta yi ki kwalliya ki ki adanki miji ne yake da wannan kujerar kawai shi shi ko uba ko miji ko baffa ko wanda ya rike ki ko ba waye ba wanda ake wata kaba in ba miji ba menene dalili shine al-asliyah shari'a daman ba ta ce a yi wa wani ba ba miji ba shari'a ba ta ce a yi wa wani ta in ba mijin ke ne ba da ka babu dalilin da ya nuna a yi da ka duk wanda suke yi wa wani ta ba ba miji ba sun zo da bid'a sun zo da aikin haram wanda shari'a ainihin wato ba ta ba su dawa ba idan yayanta ya mutu ko babanta ya mutu ko kaninta ya mutu ko uwarta ta mutu ana cikin zaman makoki mai gidanta ya zo ya neme ta a shimfiɗa ana cikin zafin mutuwar ba a gama ba malamai suka ce bai halatta ta hana shi ba kun yi shari'a ko wancan mutuwan daban maganar haƙƙinsa na auratayya kuma daban sai dai kawai a ce shi dan Allah baya kula a'a baya jin nauyi a'a ya ubanta zai mutu da zo kana neman ta a'a ya mahaifiyarta za ta mutu tana cikin kuka ma bata gama ba kuma da daddare ka ce ka neme ta wannan akwai dan jin kunya akwai dan nauyi maza ku kuma ya kamata ku zama masu kamewa to amma kuma idan larura da bukata ta kai shi ga haka sai a ba shi dama saboda ba Allah ya saba ba kenan inda wata za ta ce saboda ubanta ya mutu mijinta ya neme ta a lokacin da ake ko ko arba'in ba a yi ba ko sadakar bakwai a irin bidiyoyin da ake yi ta ce ba a yi ba ita ba za ta ba shi dama ba to ta saba wa Allah shi kuma ba laifi ya yi ba saboda an gaya mana iya miji ne kawai za a yi masa takaba akwai wani dalili a da malamai suke kawowa kamar haka ita wannan zainab ibn abi salama ta na shiga wajen ummu habiba matar annabi sallallahu alaihi wa lokacin da abu sufiyan ya rasu ummu habiba ita ce ramla Binta abi sufyan matar annabi ne kuma yar gidan abu sufyan ne to ita wannan zainab ibnatu abi salama ita ce ta je gurin matar annabi Umma habiba a lokacin mijinta a ubanta ya rasu mahaifinta ya rasu abu sufyan ibn har ta ce abun mamaki ina zaune ana cikin jimamin mutuwar ubanta mahaifinta matar annabi mijinta wato matar annabi babanta ya rasu kawai zainab ta ce sai naga ummu habiba ta ce a kawo mata turare wani turare nasu na mata da suke shafa shi kamar mai aka kawo kawai sai naga ta shashafe jikinta da wannan turaren ta sa wata baiwar ta ce shafa mai da a yanda suke yi su a da mata sukan ɗauki 'yar aiki baiwa an gani 'yar aiki ce mace baiwa to komai ma shafa mai sai kike ta zo ta shafa mai ya halatta ai mace ce 'yar uwarki kuma ba tsirai cinci za ta gani ba sai ta ce wa baiwarta ke zo da komai ai ɗauko turare ta ɗauko ta ce zo ki shafa mai a jikinan ko ke yanzu 'yan aikin ki inda zaman lafiya babu tsoro ba fitina ya halatta ki ba ta ganin bayan ki ta shafa miki mai ko dan ki ta shafa ko kafa ko ta miki yankan farce ko ta miki kitso ko ta gyara miki gashin ki duk wannan ya halatta mace yar aiki mace wannan ya halatta ki sa ta miki musulma don haka ita matar annabi ce wannan sai ta sa 'yar aikinka ta shafa mata me yasa ta yi wannan abu lokacin da babanki ya rasu kuma kina shafa turare ta ce wallahi mali bittibi min hajjacin wallahi ina shaida muku a yanzu din ni ba ni da bukatar in shafa turare ba mijina ne ya zo wurina ba ba annabi ne ne ne ba babu wani abu ni ba ni da bukatar in sa turare yanzu a jikina غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كوني ناجع النبي لا تشواني لا يحل لمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تعد على ميت فوق ثلاث ko fauka salasi layali illa ala zawjin arba'ati ashhurin wa ashra kawai wannan hadisin da naji annabi ya ce bai halatta mace ce ta kaba wa wani namiji sama da kwana uku ba Babana na ba miji na ba ne da haka na shafa turaren nan ne dan in karya wannan tunani na mutane cewa ana iya yi wa wani takaba ba mijinka ba duk da babana ya rasu ga shi na shafa turare a jikina don nuna musu ya halatta ko da mahaifinki ya rasu an je gaisuwar mutuwa bayan kwana bakwai ko bayan wata ɗaya, ko na abu ki kwalliyar ki ki adanki wannan ba haramun bane miji ne aka hana ki shaba masa kwalliya kuna ɗanewa ita wannan zainab ibnatu abin salama ta ce sai na daɗa shiga wajen wata daga cikin matan annabi ita ce zainab binti jahash mazala yana da zainab guda biyu mata zainab binti huzaima da zainab binti jahash kenan ya halatta namiji ya auri mata guda biyu masu suna ɗaya kar a zo a addabe shi a zo a ce wallahi ba zan yadda ba wannan wulakancin mai suna na za ka je ka auro mini kuma yanzu in ka zo ka kira ɗaya, in muka taho da gugu gugu wa za a ɗauka? ya halatta in ya so in yazo kira sai ya ce kande in suka ce na'am sai ka ce doguwar gajeriya sai ta tsaya kande in suka taho gugu sai ka ce siririyar busasshiyar a to me ai ba illa bane ita mace ai firibitan ta ai ai ai kwalliya ne da ado bushashiyar mace ai mai albarka ne ai kun ji busassu suna kambara ko? <laughs> ai saboda kar wani namiji ya zo ya zage ki dan saboda raman miya ce ki wani in yazo cewa yake malam wallahi ba na son mai kiba busasshiya nake so ke kasashiya ba shi kenan ba kande sun taho da gudu gaba daya sai ka ce mai dan haske hasken to kenan ɗayar ba ta da haske ita ma adoni. ai baki a jikin mace ai ba ku san akwai beauty black ba ba dai kuwa su suka fi yawa ma ko ku ji rashin adalci la ilaha ma'ana ina so in gane duk halittar da Allah ya yi wa mace wallahi akwai namijin da yana santa. ku ne kuke rena kanku ai ku ba abun zubarwa ba ne duk macen da kika ga tana wulakanta kanta tana kaza tana kaza ba ta ma san me take yi ba kowace mace da Allah ya halicce ta li kulli saqizatin laqita wallahi akwai namijin da yake bala'in son ta haka yanzu mun ga wannan karatun dan Allah idan mijinki ya je nemo wata budurwa mai suna irin naki ki nuna masa kin taba zuwa makaranta ki ce ba damuwa amma dai ka ɗan sa mana alama da za ka rinka raba mu in ka zo kiran mu shikin to shi ne ta shiga wajen zainab ita kuma zainab lokacin ɗan uwanta ne rasu ni na tufiya a koha ita ma zainab ɗin bintu jahash kenan tsohuwar matan zaidu harisa kenan kawai sai ta ce a kawo mata turare ta shashafa jikinta da turaren ta ce amma wallahi mali bittibi min jikin?" nima ɗin ba ni da buƙatar saka turare amma na sa turare ne duk da cewa ɗan uwana ya rasu don in yi wa duniya bayani cewa annabi ya gaya mana ba a yi wa wani mutum ta gaba a duniya idan ba ainihin wato mijinka ba don haka bai halatta ki yi ta gaba wa wani mutum sama da kwana uku ba bai halatta ba sai dai in miji ne shi kuma sai an masa wata hudu cif cif da kwana goma ba maganar fitazance ba maganar hira ba maganar wani ya zo ya ce wai yana son ganin ki bayan mijinki ya mutu baki gama takaba ba ba a yi ba maganar zuwa gidan biki gidan suna gidan aure ba maganar zuwa ɗaukar amarya ba maganar yi wa amarya kwalliya da ado ba Jika kina zaune a gida kurin akwai wasu abubuwa masu muhimmanci akan takaba gobe da yikon Allah darasinmu na biyu akan takaba za mu kammala in Allah ya so yadda Allah ya sa mu dace Allah ya taimake mu Allah ya gafarta mana iyayenmu Allah ya ji kansu mazaje da suka rasu ubangiji Allah ya sa aljanna ba koma wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa